bangaren ingila abubuwan da suke faruwa a bangaren wasan kwallon kafa yanzu haka jadawali ya nuna cewa a cikin kungiyoyi da suka buga premier league na bana kungiyar arsenal ita ta fi kowace kungiya samun kuɗi inda ta samu euro miliyan 100 da 952 da 257 sai mai binta a baya manchester city inda ta samu euro miliyan 96 da dubu ɗari tara da saba'in da ɗaya da ɗari shida da uku sai manchester united a mataki na uku da euro miliyan 96 da dubu ɗari hudu da saba'in da bakwai da ɗari ɗaya da ashirin wannan ya nuna a wannan shekara ƙungiyar arsenal ita tafi kowace ƙungiya samun kuɗi a wannan wadda ta zo kuma na ƙasa a samun kuɗi ita ce aston villa inda ta samu euro miliyan ɗaya da ɗoriya a jaddawalin da ya nuna tun lokacin da aka mai da wasan kasar ingila ta koma premier league a shekara ta 1992 manchester united ita ta fi kowane kungiya samun riba a wannan gasa da ake yi sai mai biye mata na karshe ita ce wacce ta zamo na kasa wacce kuma ita ta samu nasara a wannan shekara leicester city ita ce ta fi kowa rashin samu gasan premier daga lokacin da aka kafa ta zuwa zuwa yanzu idan muka dawo bangaren arsenal da suka samu nasarar samun wannan kuɗi sun yi amfani da damar wajen so su suka fara so dan wasa daga tim din borussia monchengladbach wanda suka so shi akan euro miliyan 32.1 ɗan shekara ashirin da uku wanda yake buga tsakiya mai suna zaka wannan ɗan wasa dama ya ji daɗin zuwansa arsenal domin ya nuna cewa ya yi mafarkin zai buga premier league kuma gashi ya buga ɗan wasan da ɗan ƙasan switzerland ne ƙarshen labarin ke.